The new doctor is in the hospital and the old doctor is in the pharmacy. Sabon likitan yana cikin asibiti, shi kuma tsohon likitan yana wurin sai da magunguna. The new doctor is in the hospital and the old doctor is in the pharmacy. Sabon likitan yana cikin asibiti, shi kuma tsohon likitan yana wurin ba da magunguna. The broken pen is on the desk. Karyayyen alƙalamin yana kan benci. The broken pen is on the desk. Karayayyen alkalamin yana kan benci. The new fan is in the big room. Sabuwar fanka tana cikin babban ɗakin. The new fan is in the big room. Sabuwar fanka tana cikin babban ɗaki. The tall boy that went out of the class now is a student from India. Dogon yaron da ya fita daga aji yanzu ɗalibi ne daga India. The tall boy that went out of the class now is a student from India. Dogon yaron da ya fita daga aji yanzu ɗalibi ne daga India. I am in secondary school. A makarantar sakandare nake. I am in secondary school. A makarantar sakandare nake. The poor man went to the king. Talakan ya tafi wurin mai gari. The poor man went to the king. Talakan ya tafi wurin mai gari. The new student sat behind Hamid. Sabon ɗalibin ya zauna a bayan Hamid. The new student sat behind Hamid. Sabon ɗalibin ya zauna a bayan Hamid. The big knife is very sharp. Babban wukar tana da matuƙar kaifi. The big knife is very sharp. Babban wukar tana da matuƙar kaifi. Who is this young boy? Wane ne wannan ƙaramin yaron? Who is this young boy? Wane ne wannan ƙaramin yaron? He is the son of the new teacher. Shi ɗanɗan sabon malami ne. He is the son of the new teacher. Shi ɗan sabon malami ne. Idan kuna jin Turanci amma ba kwa iya mayarwa, ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun Turanci ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen Turanci, to muna sanar da ku cewa mun bude ajujuwan koyon turanci tun daga tushe muna da ajujuwa kala-kala iya matakin ka a turanci iya ajin da za mu saka ka kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asaran kuɗin shi ba domin suna da tsari domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan number namu ku yi mana magana ta whatsapp insha Allah ta'ala za mu karanta da ku yadda ake magana da harshen turanci dalla dalla inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala sai mun ji ku